Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata bakwai ga watan Maris 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su sarfilu ba mukanin labarai to binta ministan tsaron rasha ya ce kwace birnin bahamud na da mahimmanci wajen kaddamar da hare yayin da shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi alkawarin ci gaba da kare birnin na bahamud sojojin amurka da ke aiki a ƙasar iraki na mai da hankali kan tallafa sojojin iraki don murƙushe kungiyar isis haka kuma za a ji cewa gwamnatin birtaniya za ta fitar da bayanai kan wata sabuwar doka da za ta hana masu neman mafaka shiga birtaniyar cikin jiragen ruwa. kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Neja na ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yadda hukumar zaben kasar ke shirin gudanar da zaben a jihar. zaɓe muna kuma kira ga hukumar zaɓe na ƙasa a tabbatar da kowane mazaɓa da ke jihar Niger an aika akalla jami'an tsaro guda biyu akwai wasu mazaɓu wanda jami'an tsaro ba su aika eh, mutanensu ba a wurin kar a yadda haka ya faru a wata Za kuma ku ji cewa a yayin da ya rage kasa da mako ɗaya a yi zaɓuɓɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya. Shugabannin addinai da sarakuna sun yi kira ga jama'a da su yi zaɓen cikin kwanciyar hankali don samun zaman lafiya. Muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu gasar filu da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau talata ministan tsaron ƙasar Rasha ya ce kwace birnin Bahmud da ke gabashin ƙasar Ukraine na da muhimmanci wajen ƙaddamar da hare-hare ga sauran yankunan. Yayin da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi alkawarin ci gaba da kare Bahmud. Babban jami'in tsaron Rasha Sergei Shegu ya kira Bahmud a matsayin muhimmiyar cibiyar kariya ga sojojin Ukraine. Yayin da yake magana da jami'an sojiya kuma ce kwace shi zai baiwa sojojin rasha damar tura sojojin ukraine baya a cikin jawabinsa na daren jiya litinin zelensky ya ce wato kwamandojin sojojin baki daya sun goyi bayan kin janyewa daga bahmud wanda aka shafa watanni ana gwabza kazamin fada sakataren tsaron amurka leon aston ya faɗa jiya litinin idan sojojin rasha suka yi nasarar kwace iko da birnin na bahmud na gabashin ukraine hakan ba zai nuna wani gagarumin sauyi a rikicin ba ana tunanin dubin dubatar 'yan kasar rasha sun tsere da kasarsa tun watan fabrairun bara lokacin da kremlin ta kaddamar da mamaya a ukraine yayin da babu wasu alkaluma a hukumanci wasu alkaluma sun wato alkaluma sun ce adadin ya kai kusan mutane miliyan ɗaya ficewar da ta hada da 'yan kasar rasha da ke neman gujewa aikin soja na dole da kuma fasa na siyasa da 'yan jarida masu sukar yakin suna fuskantar ɗauri a kurkuku saboda aibanta sojojin rasha ko kuma yadda abin da rasha ta kira bayanan da ba su da tushe waɗanda suka tsere daga rikicin gwamnatin rasha sun haɗa da pavel otadenlov wani mai zane wanda ayyukansa sukan yi suka kan tarihin sobiyar da rasha da kuma siyasa ɗan shekaru 43 ya samu mafaka a london kuma ya kammala wani zane da za a ajiye a function house cibiyar al'adun rasha a babban birnin birtaniya sakataren tsaron amurka lloyd austin ya faɗi yau talata cewa a wata ziyarar baratar da ya kai ƙasar iraki sojojin amurka da ke aiki a ƙasar sun mai da hankali ne kan tallafa sojojin iraki da kuma murƙushe ƙungiyar isis yayin da ya bayyana buƙatar samar da tsaro don guna da wannan aiki Aistin ya shaida manema labarai bayan gana wasu da Firaministan Iraki Muhammad Shia al-Sudan cewa haɗin gwiwar da suke na tsaron don yaƙar daesh wani muhimmin ginshiƙi ne na alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu kuma amurka na ci gaba da jajircewa wajen wannan yaƙi domin tallafa tsaron iraki da kuma tsaron yankin baki ɗaya astin ya gode wa shugabannin iraki bisa jajircewar da suka yi na tabbatar da cewa sojojin ƙawancen da ke aiki a iraki za su samu kariya daga harin ƙasashe da ƙungiyoyin ta'addanci. dakarun amurka da ofishin jakadancin amurka da ke bagadaza sun kasance inda aka harba makamin roka daga mayakan da ke samun goyon bayan iran amurka dai tana da dakaru kusan biyar a ƙasar iraki da ke aikin ba da shawara da kuma taimaka sojin irakin a yakin da suke da ƙungiyar isis To nan ba da jimawa ba sarfili zai kama na karshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yayin da ake shirin gudanar da zaben sabbin gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Neja na ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yadda hukumar zaben kasar ke shirin gudanar da zaben a jihar yayin da INEC ta jaddada cewa za ta yi adalci ga dukkan jam'iyyu. dama dai tun farko pdp ta yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a nan a jihar neja a ranar 25 ga watan fabrairu da ya gabata daga mina ga wakilin muryar amurka mustapha nasir batsari da cikakken rahoton a yayin da ake shirin komawa rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'un zaɓen sabbin gwamnoni da kuma 'yan majalisun jihohi a najeriya a ƙarshen wannan mako da muke ciki Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger na ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yadda hukumar zaben Najeriya ke shirin gudanar da zaben a nan jihar Niger. Dama dai tun da farko PDP ta yi watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a jihar Niger a ranar 25 ga watan Fabrairun da ya gabata. A wani taron manema labarai da shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger, barista Tanko Beji ya kira ya yi kira ga 'yan jihar Niger da su fito kada ƙuri'arsu a ranar Asabar ɗin. Sannan ya bayyana buƙatar ganin hukumar zaben ta tanadi jami'an tsaro a dukkanin rumfunan zaɓe da ke faɗin jihar Niger. Kada samu kasala a fito a yi wannan zaɓe. Muna kuma kira ga hukumar zaɓe na ƙasa a tabbatar da kowane mazaɓa da ke jihar Niger an aika akalla jami'an tsaro guda biyu domin ganin jami'in tsaro ma a wurin zaɓe shi karan kanshi yana aika tsaro ga wayanda suke so su tada tazoma. Domin mun ga cewa zaɓe da ta tafi akwai wasu mazaɓu wanda jami'an tsaro ba su aika mutanensu ba a wurin kar a yadda haka ya faru a wannan karan. Jam'iyyar ta APC da ta nuna gamsuwa da yadda zaben ya gudana a nan jihar Niger, amma ta ce rashin yawon takardun kuɗaɗe a hannun jama'a ya ɗan kawo na a lokacin zaben. in ji shugaban apc na jihar niger honorable haliru jikan toro shi kuɗi wani abu ne na daban saboda ka eh, rashin raba kuɗin na gaskiya ya dan taɓe mu me ya kamata a yi kafin zaɓe mai zuwa kana ga ya kamata a warware wannan matsala ta batun kuɗin nan ko kawai a bar shi a haka a in Allah ya yarda za mu warware wannan matsalan insha Allah kafin a zo ga zaɓe in Allah yarda muna yin abin da ya kamata hukumar zaben Najeriya dai ta ce tana nan akan bakanta na tabbatar da yi ma kowa adalci a zaben inji kwamishinan hukumar mai kula da jihar Niger Alhaji Yusha Ugariki mun mutanen najeriya alkawarin za mu kowa adalci za mu ba da eh, kowa ya samu plain level ground mu a ganin mu mun iya abin da doka ce a yi wanda ainihin eh, ta bayar a yi mun iya shi mun bi shi dilla dilla dilla mun yi a yanzu dai hankali ya karkata zuwa ranar asabar mai zuwa yayin da masu ruwa da tsaki ke ci gaba da faɗakarwa akan mahimmancin yin zaben lafiya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Madalla an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar fili da karashin labaran duniya. Gwamnatin Birtaniya za ta fitar da cikakkun bayanai kan wata sabuwar doka da za ta hana masu neman mafaka shiga Birtaniya cikin ƙananan jiragen ruwa. shawarar da wasu kungiyoyin agaji na 'yan gudun hijirar ke cewa ba za ta yi tasiri ba kuma hakan zai daƙile ƙoƙarin dabban 'yan gudun hijira na gaskiya firaminista rishi sunak ya sanya dakatar da shigar bakin haure ta jiragen ruwa wanda ke zaman ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ya sa a gaba bayan da adadin bakin hauren da suka isa gabar tekun kudancin ingila ya haura sama da dubu arba'in da biyar a bara inda kusan kashi casa'in cikin ɗari ke neman mafaka sabuwar dokar dai za ta nuna cewa duk wanda ya zo kan ƙananan kwale za a hana shi neman izinin mafaka a kuma tura su zuwa wasu ƙasashe na daban kamar yadda snack ya rubuta a wata jaridar the sun tabloid a yau talata ƙungiyar agaji ta 'yan gudun hijira ta ce dubin ta 'yan gudun hijira na gaskiya da za a ba su mafaka za a kulle su kamar masu laifi a ƙarƙashin shirin wanda zai rusa alkawarin birtaniya a. wato a ƙarƙashin yarjejeniya 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya daga ƙarshe kusan shekaru 60 bayan ɗaya daga cikin mafi munin haɗarin nukiliya a duniya ƙasar spain ta buƙaci amurka da ta tsabtace yankin da abin ya faru tare da kawo ƙarshen babin mai cike da cece kuce na yakin cacar baka madar na fatan cewa kyautata dangantaka da washington na iya sanya amurka mutunta alkawarin da ta yi a shekarar 2015 na share gurbataccen yankin a shekarar 1966 wani jirgin yaƙi na b-52 ya zubar da mamai hudu na hydrogen bayan da ya karo da wani jirgin sama mai ɗauke da mai a ƙauyen palomars da ke kudancin spain yayin da bamaman hydrogen ɗin ba su fashe ba biyu daga cikinsu sun saki sinadarin wato plutonium wanda ya gurɓata fili mai faɗin marabba'in kilomita biyu kimanin jami'an sojan amurka shida ne aka aika daga wani sansani da ke kusa don tsabtace yankin amma kayan kariya da aka basu bai isa ba yayin da suka kwashe makonni suna aiki a wurin wasu daga baya sun rasa rayukansu kai da sarfil hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To har yanzu muna Najeriya kan batun zaɓe a yayin da ya rage ƙasa da mako ɗaya a yi zaɓuɓɓukan gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi a Najeriya. Shugabannin addinai da sarakuna sun yi kira ga jama'a da su yi zaɓen cikin kwanciyar hankali don samun zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka da ke Ibadan Hassan Umar Tambuwal ne ya haɗa mana wannan rahoton a yayin da ya rage ƙasa da mako ɗaya a yi zaɓuɓɓukan gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a Najeriya shugabannin addinai da sarakuna suna kira ga jama'a da su yi zaɓuɓɓukan lamun lafiya ba tare da wata hatsaniya ba. Sunana Reverend Philip Mayango, shugaban Ecclesia Bishara Baptist Church, Sabo Ibada. Lallai ka ana so in kira ga jama'a domin wannan zabe gwamnoni da yake zuwa. Bari a yi wannan zabe a cikin lumana kowa ya tabbatar da cewa duk zaben da za a yi a yi shi yadda zai kawo zama lafiya ga jama'a domin rishi zama lafiya da zai kawo ci gaba ba mu sani da cewa mulki daga wuri allah ne allah ne mai bayarwa allah kuma da lokacinsa sunana Tahiru Zubairu Abubakar wanda aka sani da Malam Tahiru a sabon ibada. To ina kira ga al'umma ita siyasa abu ce wadda take dama an shirya ta akan zaman lafiya. Kuma kira ga al'umma su kiyaye mutuncin juna. Ku duba ku gani addinin mu ma ya kira ga cewa musulmi dan uwan musulmi ne kuma haramun ne ka zubar da jininsa haramun ne ka ci mutuncinsa. Ni sunana Alhaji Ali Yaro sarkin Hausawan waje tudun sunna Ibadan. Saban gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da za a yi muna kira ga mutanen Najeriya ga jihohi. A yi haƙuri a rungumi kaddara duk wanda Allah ya ba a yadda Allah ya ba shi domin Allah shi ne yake ba da shugabanci saboda haka mu mazauna kudu oyo ogun lagos ondo ikiti osun kwara da hausawanmu waɗanda kike can ƙasashen ibo a haƙura a zauna lafiya duk abin da Allah ya saukar wanda Allah ya ba shugabanci na gwamna da 'yan majalisun jihohi to muna fatan Allah ya sa albarka a ciki a yi haƙuri kada a tada da hankali. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Haga da Hassan Umar Tambuwal dai haɗa mana wannan rahoton. To bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda rundunar 'yan sanda ta birnin Kwanni da ta kasance tsakiyar kasar kuma inda ake ratsa kasar da miyagun kwayoyi ta kama waɗansu gagga kuma manyan masu safarar kwayoyi na ƙasa da ƙasa da ke tsallakawa daga Najeriya da Nijar zuwa dukkan ƙasashe bakwai na yammacin Afirka da ƙasashen Larabawa da na Turai. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da ke birnin Kwanni na ɗauke da ƙarin bayani. Rundunar 'yan sanda ta gundumar birnin Kwani da ke kasancewa tsakiyar kasar inda komi ke bi kamin ya je gabasci ko arewaci ko yammaci da ma kudancin kasar ta jamhuriyar Nijar ciki ko hadda 'yan gudun hijira na kasashe daban-daban na nahiyar Afirka da ma masu safar miyagun kwayoyi zuwa yammacin nahiyar ta Afirka da ma kasashen larabawa zuwa tsallakawa kasashen turai. To rundunar ce a ƙarƙashin sashen ta na sarbike masu fataucin miyagun kwayoyi ta kame waɗansu gagga kuma manya-manyan masu safarar miyagun kwayoyi daga najeriya benin jamhuriyar niger zuwa kasashe goma sha bakwai na yammacin nahiyar afirka da ma ƙasashen izuwa zuwa turai musa bazuga shine ofisa a hedikwatar rundunar 'yan sanda ta birnin kwande mutane ne muka kamo su biyu ne amma kungiya gare su babba suna harkokinsu tsakanin cikin jamhuriyar niger da ƙasa ta benin suna shigowa da miyagun kwayoyi suna cuta ma yara suna cuta ma al'umma gaba ɗaya cikin kwayoyin da muka kama akwai kwayan da ake ce ma diazepam suna ce mishi mai ruzu kwayan nan cikin ta akwai kaman komprime guda guda har dubu ashirin da shida da ɗari da talatin shugaban gundumar birnin kwanni mala Raliso alidi a lokacin da ya ɗauki magana a harshen turancin faransa yana mai cewa je profite de ce cette occasion qui m'est offerte pour saluer. Ina mai amfani da wannan damar domin in jinjina ma jami'an tsaro game da wannan kokari da suka yi in isar musu da gaisuwa ta shugaban kasa ta musamman game da jajircewa da suke yi a wannan aiki. L'FDS du département de Kuni euh, pour leur bravoure. Shi ma shugaban rundunar 'yan sanda kwamishina Sule na birnin kwani ya ce. Avec ce démantèlement des réseaux on fonde l'espoir. Tabbas game da wannan gagarumin kamu da muka yi matsalolin tsaro da ma na shaye-shaye za su rage a wannan yankin wannan ko domin ci gaban al'umma. Ofisan Musa Bazuga ya yi kira ga jama'a da su ba su goyon baya da ma ba su tabbashin ba su kariya da ɓoye sunayensu da zaran suka kwarmata musu kowane irin labari an gudanar da wannan bikin gaban magajin garin birnin kwanni da sarkin birnin kwanni da sarkin fulanin kwanni da mate makiyar babban alkali mai shigar da kara a babbar kotun ƙasa ta birnin kwanne da shugabannin rundunonin tsaro na birnin kwanne haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar madalla a da haruna mamman bako da wannan rahoton To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma ne na safe da minti goma sha bakwai. Karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha bakwai a Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato wanda yake karfe uku da minti goma sha bakwai kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirin mu na noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, zamu mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda wakilin mana yankin agadas hamid mahmud ya tattauna mana da shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar agadas muhammad ma'azu umar sanda kan yadda manoma suka jima suna dogaro kan takin zamani wajen samun albarkatun noma mai tarin yawa cikin gaggawa to sai dai amfani da takin da ya wuce kima na tattare da illoli masu yawa ga harkokin noma da manoma ke tafka asara mai yawa. An ka ɗauka noma yanzu na yanzu ya koma na ci yanzu eh, samu yanzu kuma olidi mai bai kamata ba. Saboda bi sani an ka diba Eh, duk noman da muke na yanzu amfani muke da takin zamani dimos a lokacin da ta komi na gargajiya ne muke amma yanzu neman sauki ya sa mun koma amfani da taki na gargajiya da magani na gargajiya da maganin dimos na nasara da taki na nasara shi ko wannan taki na nasara ko wannan magani yana da matsala da yawa yanzu an ka duba suna kala kala gare su wani na kashe ciyawa ne wani na kashe kwari ne wani da ake sa shi don saboda ya kare Eh, kwarirka ko cicika na ƙasa yanzu kamar kawai ɗan barbaɗo ana sa shi ne ana gama shi da iri na saboda abin da yake kasa wani ciwulluka su kasa bai ya kare shi ko ko wani kwari ma bai zo dauke shi ba washin taki kala nawa ne kuma wani ne yake da matukar illa ga amfanin gona an ka dauki taki shi taki na zamani an ka dauka akwai kala biyu ne akwai wanda ake sa kan ai shuka akwai wanda shuka an taito ake sa amma dukkan su an ka dauka da shi wannan taki na gargajiya da wannan magani gaskiya ne da illa ga kasar mu kuma da illa ga mu kanmu tun an ka diba eh, wajen eh, a ne karanta eh, ne alif dubu tara da arba'in shi wannan magani ya hito na heshi amma da fara kwari gaskiya kowa yana tun da an samu sakamako amma ba a gane bai kamar shekara ashirin bai cin an amfani da shi a ga wani abu yana da illa musamman rayuwar mutum ta da kullum da yanayin mu to yanzu an ka ɗauka cikin kashi ɗari wannan magani an ka hesa ko kashi ɗaya baya zuwa ga kwarin da ake hesa ma kenan kashi dari ba daya duka cikin kasa yake zuwa an yi jikin ƙasa taruwa yake tun da yanzu an kadi ba a kowa an san magunguna ma da ake cewa da dirin daga wani garin ayya da kwata-kwata ma ko da ce wanda aka kwasa sawa saboda mi saboda an sa su zawa suke su tare cikin ƙasa an suka tare cikin ƙasa an shekara yanzu ya kai shekara wajen goma ko ashirin an da suka zuba don an da kauce kana jin warin shi an rana ta yi kullum tashi suke kuma mutane suke tare da shi yana shiga jikinsa ne da kaɗan kaɗan tunda an ka ɗauki hanyar shigar magani hanya uku ce ana iya shan shi yana iya ana iya yana iya zuba jikin mutum ana iya shaƙa shi to ka gani kenan kuma wannan illa yake da tunda sai ga ana iya ana ɗahewa an su mutane wanda ba su da kamar mutane ana ce yan aljanu shi ko wannan magani ne ke ka illa magani an ba a yi ba ka'idodin amfani da shi tunda ka ayin amfani da shi akwai eh, me ake cewa matakai da ya kamata a ɗauka tun ka an fara an ana tsakalin shi akwai matakai da ake dauka an aka kare akwai matakai da ake dauka wannan wajen yin aiki ne da shi tun ma ka fara aiki da shi wajen zaɓe shi akwai magani da ake cewa prodi homologi wannan magani ne wanda an gwada shi an gani na kirki ne amma mutane sun yi son arha sun yi son banza magani suke zuwa su tafi makwatan garin eh, neman magani na arha sai kai ta sa shi na hwari baka ban ka'idodi kana heshe kanka kana heshe yanayi kuma shi kwarin an ka sama bai ce mishi komi ka gani ka yi asarar kuɗinka ka yi asarar lokacinka eh, kuma babu yan bukata amma shi wannan magani ɗaya an ka sayi shi shine eh, na kirki wanda an ka sayi shi yana da tsada ya yi wannan ka sayi na shika shika ko ɗari ko ɗari uku ya yi ibe shi da amfani kuma ka ƙara komawa kullum kana hishi amma ba a yi komi ba eh, gaskiya Eh, ya kamata mutane su rage amfani da wannan ba a ce a tsaida kwata-kwata amma a rage idan ana yawan amfani da takin zamani zai iya kawo raguwar amfanin gona duba da cewa manoman sun dogara da takin zamani ne wajen samuwar amfanin gona mai yawa ta ɗauki nan a gada da ƙasa ce wanda an santa wajen eh, noman albasa amma yau albasa in ka diba akwai matsaloli da da muke fuskanta da shi kaga bana akwai wata rashin amfani da wani dan barbado ya kai eh, an samu matsala ta ribiyar albasa na hwari to na becin shi yawan amfani da wannan taki da ake cewa iriya sai ga an samu albasa manya wajen ajiya ba shi ma wajen ajiya har ta zama ruwa kuma betin shi babu wannan albasa aka ce albasa ai yaji ake so gare ta amma ka tarka zagi duka wannan eh, me ake cewa illa ce ta wannan magunguna da muke amfani da shi ko taki na gargajiya ko magani ko magani an ka sai din abincin da ka saya an dai hutu da kuri ne ko an kaje wajen kwari za ka rika da ka shiga ma wani magani za ka rika sai kanka da ciwo to ka gani kenan na hari in ka diba shi wannan magani da muke amfani da shi yana mu illa akwai illa ta yanki yanzu an magani da mutum za ga mutum ya suma ko ko ya ya suma na hari na biyu akwai da kaɗan kadan da kadan kadan yana wa mutum illa sai gari ya waye wata an shekara bakwai goma a ce kullum wannan bai laya kai wannan ai dangi da suka je shi wannan wani shi ko ba haka bane menene rashin amfani ne da ka'idodi da magani da zaɓen magani kirki. Masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu shugaban ma'aikatar da ke kula da noma a jihar Agadas Muhammad Ma'azu Umar Sanda da kuma wakilin Agadas Hamid Mahmud sai kuma julius Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Saƙonmu na farko ya fito daga Ado Salati goma ga annabin Rijau. ya ce ya kamata zababben shugaba bola ahmad tinubu ya rungumi kowa da kowa da zuciya ɗaya ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba domin yanzu haƙƙin shugabantar kowa ya rataya a wuyansa a ƙarshe muna addu'ar allah ya baka ikon yi amin Sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce da Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa muna jajantawa al'ummar wasu ƙauyuka guda biyu da ke jihar Jigawa wanda suka haɗu da itila'in gobara wanda ta ƙona musu gidaje baki ɗaya tare da dabbobinsu. Don haka muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa da ma tarayyar Najeriya da su yi wa Allah da annabinsa su tallafa musu da abin da ya samu don rage raɗaɗin asarar da suka yi. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kare afkuwar haka a nan gaba. Amin. Sakon haɗin gwiwa daga Nazifi Ibrahim Rigamalan Shagari da Faruku Mahe Kwaroga Sokoto suka ce shekara ɗaya kenan da fara yakin Rasha da Ukraine. Babu alamar ƙirga ba ga kowane ɓangare tsakanin masu fafatawar. Da wannan miki fatan Rasha da Ukraine za su hau teburin sasantawa. Ta hakan ne kawai za a kawo ƙarshen wannan lamari. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu ƙauren namo da a jihar Zamfara. Ya ce zanga-zangar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP ne a dawa a Tiku Abubakar da kuma waɗansu manyan jiga-jigan jam'iyyar suka gudanar a Abuja na nuna rashin amincewarsu da sakamakon zaben shugaban ƙasa da INEC ta sanar. Sam ba hakan doka ta tanada ba, tunda dai har sun ce za su garzaya kotu to kamata ya yi su bari su ga abin da kotu za ta yi sannan. Madalla an gaishe ki zara ufage yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice yau talata ministan tsaron kasar Rasha ya ce kwace birnin Bakhmut da ke gabashin kasar Ukraine na da muhimmanci wajen kaddamar da hare-hare ga sauran yankunan yayin da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya alkawarin ci gaba da kare Bakhmut. ana tunanin dubin bata 'yan kasar rasha sun tsere daga kasarsu tun watan fabrairun bara lokacin da kasarsu ta kaddamar da mamaya a ukraine yayin da babu wasu alkalmin a hukumance wasu alkalma sun ce adadin ya kai kusan mutane miliyan ɗaya. ficewar ta hada da 'yan kasar rasha da ke neman gujewa aikin soja na dole da kuma masu fafutuka na siyasa da 'yan jarida masu sukar yakin suna fuskantar ɗaure a kurkuku saboda aibanta sojojin rasha ko kuma yaɗa abin da rasha ta kira bayanan da ba su da tushe. sakataren tsaron amurka lloyd austin ya faɗi yau talata a wata ziyarar bazata da ya kai ƙasar iraki cewa sojojin amurka da ke aiki a ƙasar sun mai da hankali ne kan tallafa sojin iraki da kuma murƙushe ƙungiyar isis yayin da ba a bayyana bayyana buƙatar samar da tsaron don gudanar da wannan aiki Astin ya shaida manema labarai bayan gana wasu da Firaministan Iraki Muhammad Shia al-Sudan cewa haɗin gwiwar da suke na tsaro don yaƙar Da'ish wani wato wani muhimmin ginshiƙi ne na alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu kuma Amurka na ci gaba da jajircewa wajen wannan yaƙi don tallafa tsaron Iraki da kuma tsaron yankin baki ɗaya. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma an jima da misalin karfe tare da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah ya kai mu yanzu a madadin sarfila hashin gumel wanda ya taya na gabatar da shirin sai julie leathers gresham wadda ta bada umarni da injiniyar mu ta yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alkhairi daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku huta lafiya ma salam amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.